Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Zazzafan martani zuwa ga Dr. Abdalla Adam Kuntau, wato mai gemu a Makogaro, game da rashin kunya da rashin mutunci da ya yi a karatun da ya gabatar yayin da ya kaiwa Dr. Idris Dutsen Tanshi ziyara, wanda ya yi wasu maganganu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 wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi da wannan lokaci kasance cewa don makaranta nike a gare ku kuma masoyinku da ba shakka mai suna takalmin shehu ibrahim a ƙasa nan america manufan wannan ingantaccen zama shine mun zo mu isar da sako da wannan taliki a ƙasa Kano da ya doki riga na Malam Ma ya dogara a kansa zan kun kalle sa za ku ga gemu a kasan makogoronsa mai suna Adam Abdallah zaman zaman mu muke yi muna nishadi mun narke a zikar ambatan Allah peace ba mu da damuwa da kowa bawan allah ga ya bayyano ya tugume mu ya kahurtar da mu ya samu wuta ya kuma challenge mu da questions cikin ikon Allah mun zo mu fidda masa baki daidai yanda ya muna ku muna adalci anda ya tugume mu da kalmomi ba aya ba hadisi da lafuza na rashin girma na rashin kunya za mu ba su raddi a ankali wannan lafuza da ya fita a bakinsa a janibin malamanmu irin wannan kalmomi mu ba mu yadda ya fito bakinmu amma a yi kama za mu ba shi raddi an da kuma ya isar da halallahu kalin rasul aya da hadisi mun masa kuma me Eh, eh, abin nan da ake kira eh, adalci mu ba su raddi da aya da hadisi shi sa in kun ga muna ba shi raddi ba mu sa aya da hadisi ba yanda ya yi kenan in kun ga muna ba su raddi mun sa aya da hadisi yanda ya yi kenan shi sa ku muna adalci mu muna on the defensive shi shi ke under offensive shi ya tugume mu wajibi ne mu kuma mu zo mu fidda kanmu in dai alamari ne da ya danganci addinin islam qala lahu rasul ba shaksiya ba alamari na shaksiya mun gina rami muka bisa muka sa ciki rayuwanka personality ka mai ne ne wannan a gare ka kuma kuskure kowa na kuskure amma alamari da ya danganci kalan lahu rasul wanga zamanin da muke gulbi na ilimi aya da hadisi cikin wannan gulbi mu ma muka samu kanmu a wannan lokaci insha Allahu rabbi za mu gwada muku wane ne Adam abdalla ya so a sansa sa'an nan mu buga muku sun da ya muna shi mu bashi raddi daya bayan daya adalcin kenan ga sa na daya kusan wane ne shi insha Allah. Muna waƙoƙi biyu. Waƙa ta farko da muka yi wajen maulidi shine manzo na sahibul husini mukutari shugaban anbiya haskensa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan ta'alimu sunan makaranta kenan ya mu yan ta'alimu mu mun fito mu raye daren mauluduwa abdallah adamu kenan da ya doki rigar Malam Ma ya dogara a kansa yana kiran kanshi malami gage mu a kan makogoro a ƙasa kano nigeria a da wai da yake tarika a halil zikir alamari na tasawuf wanke zuciya yana baiti yana begen annabi a wajen maulidi yanzu ya daina halice wai iyazu billah ga haka raddin da za mu bashi a kan wannan shi ne begen annabi yabon annabi ka zama madaha ga annabi hujja ne a aya a hadisi kuma a gaban annabi annabi kuma ya endorse na daya Allah ke cewa inna laha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman ni da mala'ikuna muna salati ma annabi kunnan da kuka tabbatar da imani ko kuma ku yi da salati ma annabi sannan ma wa sallimu tasliman salati shine Allahumma salli ala sayidina Muhammad in kuma ka kara wa ali Muhammad gidan annabi salati ya cika kenan sauran duka eh, eh, eh, tulare ne kake zubawa a kai insha Allah Allah cikin hadisul kudusi ya ce man salla alayya sallata wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya maka salati daya ni Allah na yi da shi salati goma a gaban annabi Sayidina Hassan bin Sabit radiyallahu anhum madahan annabi kenan ya begi annabi ya yabi annabi kasance cewa wannan aya da hadisin da na ja ya tabbata hal annabi ya ji dadin begin da ya masa din annabi ya fi da rawanin kansa shi kan annabi ya dogara a kan ya sunan shi ya dogara a kan Hassan bin Sabit ya masa addu'a shi sa bayin Allah kun wanga shine hasalin begen annabi yabon annabi shi yasa in wannan taliki adam abdallah a lokacin da yake tare da mu abinda muka basa shine begen annabi yabon annabi ko ba mu basa komi a gidan duniya ba masha Allah mun gode ma Allah yanzu da ya bar begen annabi ku duba inda ya je ya sa kansa gashi nan kuma a bakinsa insha Allah ni ma ina da kudi sai na sai bindiga mai kyau ma kuwa wanda in na samu kanka ɗau shi kenan zance ya wuce sai in ja mota kuma in zo karanta hadisin annabi ni ma ina da kudi sai na sai bindiga mai kyau ma kuwa wanda in na samu kanka ɗau shi kenan zance ya wuce sai in ja mota kuma in zo karanta hadisin annabi masha Allah inda ya samu kan shi kenan tunane ideology na me kashe bindige yanke-yanke mutum ya sa bomb a jikinsa ya je ya commit wani abu suicide ya kake mata da yara manya da komai ne da ba su ce komi ba ba su ci ba ba su sha ba extremist views violent ideology inda ya je samu kan shi kenan Allah muke roka tare baki dai ya fidda mu a cikin wanga ideology in dai muna ciki mun da ma muku ciki kuma Allah ya kare kiyaye mu bayan Allah Adam Abdalla kenan yanzu za mu so mu bada raddi akan zatuttukan da ya hada don mu masa adalci ku da kanku kuma ya zama muku hujja ga bidiyonsa na farko za ku ji insha Allah duk wata ɗariƙa ƙarya take annabi bai san da ita ba bai taba jin sunanta ba na rantse da wanda raina ke hannunsa annabi bai taba jin tijjaniya ba bai taba jin kadiriya ba bai taba jin arusiya ba bai taba jin kashibandiya ba amma annabi ya ce alaikum bi sunnati kai kuma ka zo ka ce wallahi annabi ya san tijjaniya ya san kadiriya ya san tijjaniya kuma sai ya ce ku bar sunna ku yi su wannan fa abu ne mai sauki hankali zai iya warware shi alhamdulillahi rabbil alamin kun ji abin da ya hada to raddin da za bashi na farko zamu doki kalmomin bakin malamansa sha'anansa abin da suka hada danganci a gare mu an kan gaskiya ba haka ba ne au haka ne gashi nan ku ji sa insha Allah na ce yan tijjaniya sun yi kurkun la ilaha illallah ilaha illallah na faɗi ko ban faɗi ba na faɗi haka yake tabbas ga faɗi da baki sun fi kurku ko ba su yi ku ba dare da rana cikin la ilaha illallah su ku ba ku nan ku sun yi nauyi iyaka zala zalace kawai zalla eh ku La'ilaha la ilaha illallah shine nace ku yi kokari ku amso ta gare su alhamdulillah kun ji sau guda da ake kira uh, Sheikh Bello Yabo a kasa Bauchi. No, a kasa uh, ya sunan garin ma ne za ku kasina ko za ku tuna ku sanar da ni a Katsina State. Bayan Allah a wannan lokaci yaya mutum za ka ka karbo abin da bai dace ba bai da kyau bai da lada ka danganta shi kan alamari na addini kaga bai yi sai dai ka je ka doko abin nan da ya danganci addini ka dogara a kan kai naka akida izalanci don ka samu lada shi sa abu ne mai kyau da ya muna shaida mu ne ahlul zikir abinda muke ambata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zikirin Allah ya ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbihuhu bukuratan wa asila ko ba haka ba insha Allah ga kuma shehunsa na biyu alshak daurawa ku jisa insha Allah sakaci da shi na ballasa da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan ƙoƙarin kaga sun je bayan la'asar suna zikiri 'yan tijjaniya ne ku sake jinsa kuma zan kara maimaitawa sakaci da shi na bayan la'asar da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan ƙoƙarin kaga sun je bayan la'asar suna zikiri 'yan tijjaniya ne alhamdulillah masha Allah kun ji alshak daurawa wanga abin da ya hurta ya san kaman akwai hujja a ga kata'iyun subuti aya da ba shubu'a alkur'ani suratu juma'a aya ta tara wannan aya ya tabbatar da hujjansa ya dogara a kan mummuyan tarika Sadakallahu azim. Sadakallahu azim. Masha Allah, a kan wannan hujja, Alshak Daurawa ya hada cewa mu kuwa ke wannan da su suke mi sakaci zikirin jimma la ilaha illallah bayan sallar la'asar zuwa sallar magari. Ku bude suratu Ali Imrana aya ta 189 za ku ga wannan ayan da ya jan din insha Allah wai kul hatu bur'anakum in kuntum sadikin insha Allah shi yasa wannan wannan aya a gafara suratu jum'a aya ta takwas da tara kenan insha Allah wannan aya kenan bayin Allah wa'anga ma ya ishe mu ma raddi masa amma alhamdulillah mun gode ma Allah shi yasa bawan Allah yanzu question da mu ma za mu tambaye ka tunda mun baka raddi a kan zatutuka na malamanka muka ce in ka bude suratu juma'a aya ta takwas da tara za ka gan shi aka karanta maka nan yanzu za mu tambaye ka mu ma question ka yi adalci tsakaninka da Allah mu ma ka ba mu amsa don Allah don annabi ka bude muna hadisi ko da ma da'ifi ne ka ba mu hujja inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayansa wani akida zai bayyanu a sa da masu na izalatu bid'a wa ikamatu sunna muna neman wannan hadisi ko da ma da ifi ne da inda kuma annabi ya bayanar da sunan shek Ahmad Gumi kasance cewa a bayana wani taliki zai bayyanu sunansa Sheikh Ahmad Gumi ya zo muku da akidan da ake kira izalatu bid'a wa ikamatu sunna qul hatu burhanakum in kuntum sadikin qul hatu burhanakum in kuntum sadikin zo muna da hujja kasance cewa kai mai gaskiya ne question number one question number two don Allah kwana akidan da ake kira akidatu ibn taymiya mabiyan shak ibn taymiya suna karantar da akidansa kawo muna hadisi karara inda annabi ya ce wani akida ya zo akidatu ibn taymiya da kuma wanda ya faunu wannan akida shak ibn taymiya muna neman wannan hadisi na biyu don Allah ko abin da ake kira musabaka shine Quran competition da ake hassasawa sakankani yara a ajiye table a kunna light a ajiye flowers ga fanta coca-cola malt ruwa a jara waje yayi kyau kamar yadda ake shimfi da maulidi a bar yara su compute wanda ya ci first a bashi price award don Allah muna neman hujja zamanin annabi ga annabi ya aje mutane da yawa kamar sports stadium aka aje yara kamar goma su yi min wannan musabakan din su karanta alkur'ani da sun kare a basu award kul hatu burhanakum in kuntum sadikin muna neman wannan hadisi kuma a bayan annabi khalifansa na farko saidina abubakar radiyallahu anhum shi kuma ya aikata wannan musabakan din muna neman wannan hadisi na uku akwai abin nan da ake kira sallan tahajjud tahajjudi kwanaki goma na karshen samun ramadan azumi na watan ramadana dare a bayan sallan lisha a tsaya garin allah ya waye ana nafila don Allah kawo mana hujjajjen hadisi ko da ma da'ifi ne inda annabi ya ajiye limami aushi ya zama liman tun dare hal garin Allah ya waye ya ajiye mutane musulmai da yawa a bayansa ya yi sallah ya kira sunan wannan sallah ta hal garin Allah ya waye Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin muna neman wannan na uku a zamanin annabi kamar yadda imam nawawi ya sanar da mu a cikin arba'un al-hadis ya ce al-muslim ahul muslim abinda aka sani shine mai a musulmai aka ke kira mabiyan annabi kawo mana hujjajen hadisi inda annabi ya ce a bayana an samu wani kungiya da za su kiran kansu ahalul sunna wal jama'a ahalul sunna wal jama'a kawo muna kuma hadisi kuru-kuru muna neman haka nan don Allah zo muna kuma da hadisai da ubangijin Allah ya ce a bayana wasu akidai sun zo nasu ni na bombing su sa bomb a jikinsu su narkar da mutane su bomb mutane da ake kiransu isis boko haram al-qaida nasu ne philosophy violence extremist views violence ideology qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin mu dai mun baka hujjar namu da kace wai annabi bai sani ba mun baka hujja ga abin da malamanka suka hada danganci da wannan masha Allah to bayan Allah yanzu abinda za mu kuma ba raddi shine wannan bidiyon din nasa insha Allah ku ji sa ina shugabannin Najeriya in ku shugabanni ne na gaskiya ya kamata ku yi wa constitution gyara ku ce so kuke a zo addinin daidai a zo a debate tsakanin manyan malamai a zo a ce kawai tambaya ɗaya za ku yi ku ce kuna so ku shigar da addini da manhaji kwaya ɗaya don kar a samu rikita rikita addini me za a shigar wai me annabi ya bar mutane a kai a nemo shi kuma cikin maganganunsa da kuma ƙur'ani wallahi za ku tarar da al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islam inna dina 'inda Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al wannan za ku tarar idan kuka dawo hadisi kuma zai ce muku kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar za ku ji ya ce كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قيل من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى والله wannan za ku tarar to daga nan sai kawai ai constitution a ce to duk wanda baya kan kitabu da sunna a sauke shi kowa ya tafi garin su kenan mu mun tafi garin annabi la uqsimu bi hadhal wa wa walidin wannan shine karshen binni da Allah ya ba za a kare yin binni sama da makka da madina ba a can kuma aka saukar da wahayin qur'ani da sunna tsakanin makka da madina to a nan ne zaka gane addini na gaskiya duk duniya akwai inda ya kai makka da madina akwai inda aka taba saukar da wahayi ba makka ba ba madina ba ashe babu wahayi a Senegal babu a Maroko babu a Kano babu a Bauchi a ina wahayi yake Makka da Madina a ina aka ajiye annabi Makka Madina a annabi yanzu yake a kwance Madina ina ne Ka'abarka Makka Alhamdulillah inda nike son mu kai kenan masha Allah yanzu zaman ma zai soma na annabi yake kwance yanzu nan madina ko Ta kuje abin da shehunsa ya hoda danganci da madinan din aka tahiyya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a tahiyya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da sakwato don ka tahi ka ziyarta kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa madina ba ai madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tafi da ne ziyarar kabarin annabi wahalar ban kun ji abin da shehunsa ya hada turjata annabi annabi ba kowa ba ne annabi ya yi wafati zuwa wajen kabarin annabi baya da kyau sai dai ka je dewo masallacin la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu adam abdallah ka doki rigan malamma ka dogara ma kanka ka ba shi raddi ga sakin bidiyon da zan buga maka danganci da makankandin zan kuma maka adalci ka ja aya ka ja adisi na ja maka aya da adisi in baka martani amma ina maka shi daidai yadda ka yi ne shi sa ka ji abin da ya wada danganci da annabi inda kake fariya cewa annabi na kunci, to makan kuma da kanshi ka duba abin da zan buga maka shi yanzu assignment ni wannan naka adam abdallah kamar yadda na ba don wanka baffa hotoro wannan assignment ka ce makka shi ne garin musulmai mai salki ba shakka haka ne yanda ka fito da murya da kara gashi a kasan makogoro kai hushi kake ba mu martani ka doki equal energy ka confront saudi authority wannan ne jihadi mai gaskiya in dai abinda kake cikin ga ba propaganda karya kake yi ba adam abdallah adam da ka sa rigan malamma a kasa kano ka zo kana tuguman yan tarikar tijjaniya kasance cewa ga topics da yawa mata da maza da yawa a wannan lokaci wankan janaba masala ne a gare su alwala matsala ne a gare su rabuwan aure ya mana yawa batun neman ilimi education ya mana laushi malam adam abdallah adam da kake kiran kanka za ka yadda da ni a wannan lokaci a arewan Najeriya 24 hours ka kwanta ka samu kwanciyar hankali ba shi insecurity dukkan ga ka manta da wanga duka da zai zama maka usulubi na dahawa ka zo ka fahimtar da jama'a sai dai mu tarikar tijaniya to muna baka wannan assignment ka sa maka salkakke maka gari da kake fariya Izan an ajiye debate za ka yi nasara ka koma to kasan makan abin da ke gudana yanzu kenan halloween in dai gaskiya kake yi tsakaninka da Allah ba kana aiki ba paymaster ka a baka kudi ba ne au ba kana shaidawa ni ka kawo guguwa idan mun tanka ka sunan ka ya tashi ba don in ba ka taba yan tarika ba ba sanin kai ne wa she sa the propaganda is ku taba yan tarika sun bullo pupupupu she sunan ku ya tashi she paymaster ku su ce kuna aiki a ta baku kudi za mu saya gaban ubangijin Allah gobe kiyama la shakka fi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haka tukatihi wala tamutunna ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شهوبا وقبائلا لتعرفوا inna akaramakum indallahi atkakum inna akaramakum indallahi atkakum inna akaramakum indallahi atkakum altakwa tsoron Allah ka tashi da kara yanda kai mamunna ka confront Saudi government like this muna jiranka in dai ka san gaskiya kake yi wannan maganan da kai nike baka raddi daya bayan daya na biyu abin da nike neman ku gane akan wannan taliki he's a violent extremist person yana da ideologin violent extremist shi yasa maganan ga da ya hada hasarin da ke ciki yana promote religious cleansing for that matter ethnic cleansing kun sa abin da ake kira religious cleansing a bakin shi barin buga muku wannan bidiyo ya zama muku alil misali sai ku fanci alamari ni ma ina da kuɗi sai na sai bindiga mai kyau ma kuwa wanda na samu kanka ɗau shi kenan zance ya wuce sai in ja mota kuma in zo karanta hadisin annabi ni ma ina da kuɗi sai na sai bindiga mai kyau ma kuwa wanda na samu kanka ɗau shi kenan zance ya wuce sai in ja mota kuma in zo karanta hadisin annabi wai sunansa adam abdalla da ya doki riga na malam ma ya dogara a kansa filosofin da ya believe ke violence extremist views violence a kashe mutum a yanke mutum a doki gunki a sa a tumbi bombs a ce a commit suicide bombing yara manya mata da maza da ba su ce komai ba suna zaman lafiyansu ba ruwansu da komai that is the ideology they believe in kun ya ce wai a ajiye a debate authorities in Nigeria and dai adilai suke san da manan word adili wanda ya yi fair a zo a ajiye debate izan an ajiye debate abinda za a gani shine ayoyin da ya janna abin da za a gani shine hadisan da ya janna zan ba shi raddi a aya a hadisi a gabanin aka mai ne religious uh, religious cleansing shine alil misali ku duba abin da ke aukuwa a gabema kusa da india musulmai yansu ake konawa kama musulman a daure a sama a yayyanke a kona mata su a rap a banin su dukiyansu da komin su a karbi bema ai dai kun gani yan buddhist religious cleansing kenan shi ya auku a ga sadin sudan both religious and ethnic cleansing shi ya auku a ga sadin sudan kun ga daidai genocide da atrocities they happen aga ga Sudan ko wannan strategy ideology this guy yake neman ya introduce in Nigeria ni da kai ya kamata mu zo with the strongest voices possible mu denounce shi wato in an zauna debate she shia yan kadiriya yan tarika yan wane ne da wane ne kuraniyun in suka fail a kore su a fidda su a kasa Najeriya. Religion guda kada ya saura akida guda shine mai wannan akidan su din izalatu bid'a wa ikamatu sunna da na tun bashi challenge ya kawo mini a hadisi inda annabi ya ce a bayansa wani akida da ya bayyanu wai sunansa izalatu bid'a wa ikamatu sunna ya kama na foundansa shak Ahmad Gumi a aya a hadisi inda annabi ya hurta wanga izalanci da foundan shi muna neman aya karra yanzu ka ba mu aya da hadisi za mu baka aya da hadisi martani raddi akan wannan maganan da ka yi na ba da ma'ana mai kaso ma introduce a ƙarshen wangan maka da annabin da ka kawada na baka raddi akai me ke gudana a maka yanzu annabin da kansa me shehunka ya hurta a janibin annabi sannan a nigerian in aka yi debating mai kake so a yi da other religious settings na baka raddi da ukunga yanzu za mu raddi na hudu aya da hadisin da ka kawada billahil karim la ilaha illa huwa wannan dibatin da za yi Nigerian authority kuna jin takalmin Shehu Ibrahim a ƙasa nan America muna son mu ga wannan debate muna son mu ga wannan debate tunan da annabi ya bar mu a kai bai ce mu fita a kai ba muna neman wannan debate a ga wa za kori a ƙasa Najeriya ayan da ka ja raddin da zan baka wannan aya in defend kanmu annabi ya bar mu a kai shine aya na daya Allah da kansa ka ta'iyin suboti aya karra da ba shi bu'a wa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbi'uhu bukuratan wa asida kunnan da kuka tabbatar da imani ku ambace ni kasiran kaga numbers kenan Ku mini zikir da yawa a cikin mai nasuwa a safe a kuma maranci kaga wanga command ni na Allah zikir tilawan alkur'ani zikir ne kira sunan Allah ambatansa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wanga duka zikir ne لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دوك ذكر ني أكاي موكي ينصوف أهل الذكر ينتزكية من يدد ذكر ديوه ya wanke zuciyar mu kiyayya bakin ciki nafsul lawamat awa lowa nafs mu narkar da shi mu sani cewa mun nan wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tinini an alice mu a cikin kankancin kankancin kasa shi yasa ganin kai daga kai ina da kudi ina da karfi ina da kaza duka ka melo down zikirin Allah rabbana wa bahas fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhum kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim yuzakkihim zikir wanke zuciya inda muka dawwama kenan haga raddi kenan na na baka philosophy mu gado mu foundation mu prototype mu yardstick mu abinda muka dawwama akai kenan akan wannan zikiri annabi ya bar muna zan baka aya da kuma hadisai da kuma kalmomi na malamanka ga wannan aya in kuna da suratu ali imrana ku bude aya ta ya sunan shi 189 to 190 gashi nan mu karanta بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم inna fi halki samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayati li ulil albabi allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kuzana min Allahu akbar wa inna fi halki samawati wal a cikin halittar sama da ƙasa, wa ikhtilafin lailin wannan hari da juyewan dare da rana rana a dare la'ayati ulil alibabi wannan aya ni da masu tafakkuri tadabburi masu zurfin tunani suwa kenan ulil albabin masu tafakkuri tadabburin suwa kenan sai Allah ya ci gaba ya ce su ne allazina yaskuruna Allah kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ai su ne masu ambatan Allah zikir da yawa a saye a zaune kuma a kwance koda akan annun dama au akan annun agu mun kenan ya ahalul zikr muna ambatan Allah dare da rana kullu ahyani kuma kullu ko kowane rana kowane lokaci mu kenan kaga ubangijin Allah ya tabbatar da hujja a ga haka zan kuma buga maka bidiyo su malaman ka kaji ka kuma karatar da hadisi ga kuma hadisi a kasan zan baka raddi da hadisi wa anna aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يذكر الله تعالى على كل أحيانه wai a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zikir yana ambatan allah ala kulli ayanihi yazkurullaha ta'ala ala kulli ayanihi yana ambatan Allah zikire-zikire kowani lokaci wasu malaman ma suka ce ko da ma yana a cikin hali na rashin salki kamar janaba yana karanta alkur'ani yana zikir imam suyuti suka ce a'a wai yana cikin hali na rashin salki bai karanta alkur'ani kaga mun baka hadisi ko mun baka kuma aya ko insha Allah to wanga ayan ga mu buga maka abinda malaman ka suka hoda danganci da wanga ayoyi da ya danganci zikirin da muke yi sannan zan kuma kara maka jaran hadisai biyu ka ji nan sha Allah Nace ce yan tijaniya sun yi kurkun la ilaha illallah ilaha illallah na faɗi ko ban faɗi ba na faɗi haka yake tabbas ga faɗi da baki sun fi kurku ko ba su yi ko ba dare da rana cikin la ilaha illallah su ku ku ba ku nan ku sun yi nauyi iyaka ya zalace kawai zalla eh ku fake la ilaha illallah shine ce ku yi kokari ku amso ta gare su alhamdulillah mun kenan ya la ilaha illallah zikr يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا cikin wannan aya suratu ali imrana aya ta uh, aya ta 189 to 190 zaka da Allah ke cewa inna fi khaliqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ممكن yan tafakkuri tadabburi a ga ayoyin Allah yanda Allah ya halici sama da kasa ba fila tsakanin su da yake kama sama da yanda yake sake dare da rana la ayati li ulil albabi wanga aya ne da masu dabburi, tafakkuri yan turfin tunani su sani cewa tabbas wanga alamari dai shaida yaddan Allah Allah zai halici sama da kasa shi kuma zai halici dare da rana cikin ta dabburi ta fakuri ya bar san kamar Allah daya ne su bautace sa la ilaha illallah su ne zina yaskuruna Allah kiyaman wa qu'udan wa ala su ne masu ambatan Allah zikirin ubangijin Allah kowane lokaci dare da rana a saye a zaune a kwance annun dama au annun agu shi ne ka gana na Aisha kuma ta rawaito wanga hadisi da kasan wa ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullahu ta'ala ala kulli ayanihi rawahul muslim waya annabi muhammad yana zikir yana ambatan allah kowani lokaci Kowani lokaci a kowani hali kaga zikir ko ya ayyuhal lazina amanu zkurullaha zikiran kasiran wa sabbihuhu bukuratan wa asila an an je debate wannan aya da wannan hadisai za gani akai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar mu to ka ji kuma shehun ka kuma da ya tabbatar da hujja ga haka one more time al sheikh daurawa sakaci da shi na bayan la'asar da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan ƙoƙarin kaga sun je bala asa suna zikiri yan Tijaniya ne Allahu akbar mun gode ma Allah azza jal. Alshak Daurawa maganan gada ya ambata ba maganan kanshi sagaga bane hankalinsa ya je wajen wani aya a cikin suratu Juma'a aya ta takwas da tara wannan ya tabbatar da wannan hujja Allah ya umurce mu muyi zikir bayan la'asar kowane ah. juma'a sadakallahu azim bayan Allah ai kunji hujja akan aya akan wannan ne alshak daurawa ya danganta hujjansa cewa mu yan tarikar tijaniya muke akan anya zikirin juma'a bayan sallar la'asar zuwa sallar magari da muke yi Ko wani sallan juma'a idan an je debate adam abdullah ba shakka wanga ayoyin da muka ja maka da hadisan din shi za tabbatar a wajen debate ya tabbatar da hujja a kan wannan anya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bar mu wannan aya gashi nan suratu juma'a aya ta mai takwas da tara ya ayyuhal lazina amanu iza nudiya lis-salati min yawm min yawmil juma'ati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون gashi ya ayyuhan lazina amanu kunnan da kuka tabbatar da imani Izanu nudiya lissalati min yawmil juma'ati izan ranar juma'a ya kai har lokacin ibadan sallan juma'a ya kai azan ya kiran sallah to fas'au ila zikirin ila zikirin ku yi an zari zuwa ga ambatan ubangijin Allah zikirin a nan kenan sai aka ce mana cikin aya na takwas wannan zikirin ana nufin ita ce hutuba da sallan juma'a muka ce to masha Allah wazarul ba'i ku daina duk abin da kuke ciki zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun ai wannan ita ce alkhairi fiya ga do alkhairi in dai kun sani ya ce fa'iza ƙudiyatu sallatu fantashiru fil ardi izan an gama sallah za ku iya kuma ku yadu a bankasa yin mai. wabtagu min fadlillahi ku nemi halalin ku ai dama cikin neman halalin ne fadadin ubangijin Allah fatauci business da kuke yi ai dama shi kuke yi ko ku ci gaba nema a ga haka kuma mi wazkurullaha kasiran sa'an nan ku ambace ni da yawa an gama sallan juma'a karfe biyu da wani abu an yadu a bankasa neman halali la'asar ya shiga lokacin la'asar kenan wannan lokaci wannan lokaci ya kai jamhurinku da yawanku da ayan ya soma ya ayyuhal lazina amanu kunnan jamhurun da kuka tabbatar da imani kuka je masallacin sannan kuma mi da aka kuma gama sallan yace fa iza qudiyatu sallat da jamhurun kun kuma da aka gama sallan fantashiru fil ardi da yawan kun kuma ku yadu kuma yazu a bankasan wabtagu min fadlillahi da yawan kun kuma ku kuma nemi fadadin ubangijin Allah halalin ku business fatoci ko mai wazkurullaha kasiran ba shakka da yawan kun kuma ku hadu ku ambaci Allah kasiran da yawa lokacin nan la'asar ya shiga shine alshak rahimahullah Allah ya kare kiyaye shi malam shak daurawa ya tabbatar da hujja cewa wasu su yi sakaci mu yan tarikar tijaniya muke yi sakaci da shi na bayan la'asar da wuya ka samu mutum ya rufe kantinsa ko ya rufe kasuwarsa ko ya tsaya da kasuwancinsa ya je bayan la'asar wanda suke wannan kokarin kaga sun je bayan la'asar suna zikiri yan tijaniya ne masha Allah yanzu za mu kuma mishi kyautan wani hadisi ya shaq lukman wa alaika salam da sauran bayin allah da suke nan ya shaq lukman na doko ka in na gama submission ka in na gama submission ka ka kira ni kan whatsapp malam lukman a kasa italy ya hankuri don allah bayin allah ga kuma hadisi da za mu kara ma a wannan taliki da ya doki riga na malam ma ya dogara ma kansa o shi malami ne ga gashi a kasan makogoro mai suna adam abdullah a kasa kano mun baka rardodinka da dama wanga za mu baka tukuicin wanga hadisai biyun gani ga na dai nan wa an aus bin aus radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawm aljum'ati فأقدروا علي من الصلاة فيه فإن ma'rudatan alayya fa فقالوا ya rasulullahi wa kaifa tu'radu sallatuna alayka wa qad aramta qala yaqulu balita qala inna allaha azza wa jalla حرم على العرض أجساد الأنبياء رواه أبو داود بإسناد صحيح wannan hadisi sahabin annabi mai suna aus bin aus yaddan Allah da amincinsa ya tabbata a gare sa ya hada cewa ma'aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda da amincin Allah ya tabbata a gare sa qala ya hada cewa inna min afdali ayyamikum yawmal juma'ati fa akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudata alayya anta ya rasulullah wai akwai wani rana dai a cikin kwanaki bakwan ga ita ce ranar juma'a rana ne mai girma mai darja Izan wannan rana ya kai ni annabi ku mini salati da yawa. Ku du'a salati da yawa an ka dawo mini da wannan salati na ga wannan salati wane kaza mai suna kaza lokaci kaza. Yana maka salati annabi wai ya ga wannan salati. kai kuma ya maka maka wannan salati ya maka wannan addu'a a lokacin nan da kake masa wannan salati sa'abai sun fahimci cewa annabi ya yi wa fati ya za a yi a ce yana jin addu'a salatin da ake masa har shi kuma ya yi mayar sai annabi ya musu raddi a kan zance na balaga dunkulallen magana ka gane ko ya saba da fahimtansu cewa ya yi wa fati ya ce a'a yana a kasa barzau yanda Allah ya so alamarin ba shakka yana jin wannan addu'a wannan salatin yanda su ba su fahimci ba she ya musu magana cikin balaga ya ce inna allaha azza wa jalla harrama alal ardi ajsadal anbiya'i ai Allah ya haramta da kasa ya ci naman annabawa kaga nan ya musu raddin maganan su kenan yayi wafati fati beji yana sanar da su yana jin wannan addu'a shi yasa ranar juma'a kamar yanda alshak daurawa ya hada mu ke isar da salati da dama ma annabi kamar yadda annabi ya ce ran jimma a masa salati da yawa an kawo salatin a gwada masa ya gani mu ma muna wannan salati kaga hujjan wannan hadisi ko yasa kunnan da kuke cewa annabi ya yi wafati ya mutu bai jinku wanga hadisi ya buge muku wannan fahimta annabi yana jin ku a anguwa barzau yanda Allah ya so alamarin wannan hadisi ya tabbatar da haka nan shi yasa a lokacin da kuke ma annabi salati annabi na jin ku mala'iku na dawowa da ruhunsa a tada shi a ce ga wane kaza waje kaza lokaci kaza yana maka salati ya ji ku kuma ya muku salatin back musulmai over billions each second ana ma annabi salati one minute ana ma annabi salati shi yasa every minute annabi na raye yana jin salatin da kuke masa shi kuma yana mar muku wannan salati wani ya yi kadan ya buge wannan hadisi mutawatirin hadisi shi yasa mun maka raddi a aya a hadisi za mu kuma kara maka hadisi ya gwada maka cewa sa'aban annabi a lokacin annabi an hadu a masallaci dahira aka yi cycle aka zauna ana zikir yanda muke yi ga hadisin saidina muhawiya ya taimaka mana da shi masha Allah bawan Allah saidi Husama muna maka wa alaika salam na godiya kun lokaci na zo kana zuwa ka ji aya ka ji hadisi kana kara da kanka ilimi alamari na shaksiya wasanni mu kokari mu daina na gode kwarai da sauran kuma bayan Allah da dama da suke ji na a wannan lokaci ga kuma hadisin da za mu tabbatar muku cewa annabi sa'abai a lokacinsa sun zauna daira a masallaci suka yi sukayi suka yi zikir kamar yadda kuka ga muke yi insha Allah gashi nan kun ga wanga hadisi saidina muhawiya ya rawaito a wannan hadisi insha Allah rabbi gashi nan mu karanta shi daidai inda nayi underline kasan nan wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kharaja ala halqa min ashabihi fa qala ma ajlasakum قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما عدانا للإسلام ومن به علينا قال الله ما أجلسكم إلا ذاق قالوا والله ما أجلسنا إلا زاقا قال أما إني لم أستحلفكم تؤمة لكم ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة خرج نعم خرج مسلم وترواية إمام مسلم wannan hadisi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gida ya tashi zuwa a dahira masallaci ga sa'abai suna zaune sun yi circle min ashabi a cikin sa'aban yana bi a cikinsu sai ya musu tambaya ma ajila sakum na ma'anan wannan zaman da kuka yi sai suka ce jalasna nazkurullah wa nahmaduhu alama adana lil islama wa mannan bihi alaina ya rasulullah manufan wannan zama a dahira sakin da muka yi ya mu shine muna zikir zikir wani zikir na daya muna ambatan Allah godiya ma Allah alhamdulillah cewa ya bamu addinin islama ya kuma bamu kai mun same ka a cikinmu addinin islama ta gumshi komi na addini alkur'anil karimu ni sallah ni zakka ni haji ni mai ne ko man gade addini na islama Allah kenan wa mannan bihi alaina annabi muhammadu kenan da suka samu a cikinsu ya'ani zikir suna la ilaha illallah alhamdulillah la ilaha illallah alhamdulillah wadahu la sharika la lahul mulku ko mai ne dai suke ambata wannan zikir a ga annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman a cikin hadisul kudusi wai man salla alayya sallata wahida sallallahu alaihi biha ashara yabon annabi begen annabi addu'a ma annabi zikiri ma annabi suna wannan zikiri cewa sun samu addinin islama sun kuma samu annabi a cikinsu wannan zikir a dahira a masallaci annabi ya je masallaci ya musu wannan tambaya kala sai annabi ya ce allahi ma ajlasakum illa zaka da allahnku ba ku da wani manufa sai dai wannan manufan din da kuka sanar da ni abin da kuke yin din kalu sai suka ce wallahi ma ajlasana illa zaka ya rasulullah yani ba mu da wani manufa muna rantsuwa da Allah annabi manufan wannan zaman da muke yi kenan muna ambata Allah ne muna sikar sai annabi ya ce musu amma inni lam astahlifkum tu'matu lakum ni fa ba ina tuguman ku kasancewa abinda kuke yin ga bai dace bane a'a walakin atani jibrilu alaihi salam zama nike a daki mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo mini fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bi qumul mala'ika wai Allah wai in zo in sanar da ku cewa Allah ya ajiye mala'iku yana sanar da su muhimmancin ku muhimmancinku ku ya yadda da ku ya amince da ku shi na zo in sanar da ku kaga wannan ba wahayi ma annabi ba ne ba kuma annabi ya umurce su ba a'a su deni suka kirkiro alamaransu da za ka iya kace bid'atul hasan suke wannan zikiri a dahira masallaci annabi ma bai sani ba mala'ika jibrilu ya zo ya ce masa ya je ya sanar da su Allah ya yadda da su ya amince da su yana sanar da darjansu a cikin mala'iku zikir la ilaha illallah da muke yi a dahira masallaci zamanin annabi mala'iku sun yi astagfirullah sa'abbai sun yi kuma lokacin saidina muawiya suna yi saidina muawiya ya je masallaci ya gan suna yi ya ce musu ai wangan da kuke yi ga hadisi da zan tabbatar muku lokacin annabi a gabana ya hau zikiri a cikin masallaci da kuka ga muke yi Ga shi sabai wannan hadisi mutawatirin hadisi mutlak sahihi kowane zikiri ne ko menene dai suna yi a cikin masallaci dahira wannan kuma mun baka raddin hadisi da aya a daidin gwargwado duk abinda ka hada adam abdullah adam mun baka raddi daidai abinda da ba mu ba ne cin mutunci da zage-zage da alamari na shaksiya ba mu wannan ba shi kai ka zo ka yi ka ci muna mutunci ka turjatta mu ka kafurta mu ka sa mu wuta mu ba mu haka ba mun zo maka da ikima da ankuri da raddi yanda kai a daidan gwargwado da aya da hadisi bayan Allah da kuke ji na a wannan lokaci ku mini adalci wanga zaman da nayi na yi adalci ko ban yi adalci ba na bada hujja a aya da hadisi ko ban baye ba don Allah ko makiyi na kuke ku yi mi adilanci ku zama adilai ku sanar da ni ku ce yes or no ba shakka zaman mu muke yi a kwanciyar hankali ya zo ya tugume mu kun ya ji sa sakarin jiya da aka masa aka zi aka ma aka ziyarce sa ga topics da daman da zai tattauna a kai ga aure na rabuwa ga wankan janaba ga ilimi arewan Najeriya mu duba abin da ke haukuwa wanga duk baki da ya bar wannan ya shiga muna da tuguma da zagi a lokacin da muke zaune ba ruwanmu ba mu san ruwansu ma ba mun shagala a cikin zikir wajibi ne mu ma ku muna adalci mu zo mu fidda baki mu a aya da hadisi ai wanga ba ku tuguman mu ba kuma zagin da za ku muna ba ku ce muna mun zo nan ga saga gaba da ilimi ba ba da hankali ba mun zo muku ba saga gaba da ilimi da hankali hujja da aya da hadisi muka zo muku shi yasa ba wai don ku yabe mu ba mun yi don Allah ne Allah ya sa kuma mun yi domin sa ne ko ya za ku tugume mu masha Allah ka zo mini da aya da hadisi ni kuma ka bani raddi na wenka in abin tankaka ni na ka amma ka zo mini da wasanni da karnuka da abubuwa na fita harkanka wanda zai ji kama da wanda zai ji ni kai za maka dariya ne a ce a'a to ga takalmin shehu a lokacin da ya zo ya fidda baki ba abin da ya hada sai aya sai hadisi kai ka zo ba ka zo da aya da hadisi ba sai dai fefe karya da gaskiya she a duba ka ce kai wawa ne dolo ne jaki ne kare ba ka san abin da kake ciki ba abin da za a gaya maka kenan she kai kana duba ana jin dadi ana yabonka ko no an ce to ai takalmin shehu kai hada fa shi a zo a duba wane ne takalmin shehu shi ga duk abin da takalmin shehu ya hada aya ni da hadisi kai ma zo muna da aya da hadisi ka kasa sai dai tuguma da karya da wasanni wannan kuma ba ni ciki na ji na rami na musu fatiya da salatul fati na kai can lamari na shaksiya ba wannan bane qul hatu bur'anakum in kuntum sadikin a cikin wannan zamani ake aya da hadisi ilimi bayan Allah na dasa aya nan wannan sako ne da muka isar da Adam Abdallah a kasa Kano insha Allah rabbi a wannan lokaci duk wanda yake son ya kira wallahi ya kira Alshak Lukman uh, ga number na kai kana da number na kai ka kira in dai kana kai zan kuma dai dogara ayan anan in kana da swabanin ra'ayi ne wallahi kira ni mu tattauna yanzu nan duniya su ga wake kan anya na gaskiya kaka ji tsoro magana ni na ilimi insha Allah ni ina da open minded insha Allah shi yasa gashi plus one nine two nine kowa ke so wallahi ko ka samu su a bani ra'ayi da ni ne kirani yanzu ga kirani yanzu ga mu tattauna kisa kunna kuke ji na ga ku da yawa a kaina kuna ji ga number na dogara ku kira a wannan lokaci Allah nike ruka. ba wanda bai kuskure a gidan duniya kuskuren da na yi a cikin nan Allah ka gafarce ni na kuma na dace tare da ni da wayanda ke duba nan ga tare da mala'iku Allah ka sa ladan a cikin mizani insha Allah akwai wani ayawo wo eh, ya sunan ayan ma akwai ayan ah, na abullahi wa ayatihi wa rasulihi la ta taziru ka kafartu ba da imanukum wannan aya masha Allah to gashi a yanzu zaman ya yi daɗi. ga danwa dahiru yusuf wo kai wawa ne ba gaya muku ba na gaya muku <laughs> yanda za ku same su kenan ba su da aya ba su da adisi. she zagi gashi dahiru yusuf ba ga zage ni ba kun ga na doki na shafa kamar vaseline kun ga vaseline ga ba ga yanzu ga na doki wannan zagi ina ma kiran sunan shi na shafa ba ni wanga na ce maka ni na tun jina rami na sa shi ciki <laughs> ni gashi na baka aya da hadisi tun da na soma hal karshe na kuma ajiye nomba na ce kira ni ga nomban nan kira mu tattauna don wa bai da aya bai da hadisi she zagi gashi kai wawa ne sosai <laughs> ba mu gaya muku ba kirani danwa kirani kirani ga nomban kirani mu tattauna kirani ba shi bash dole sun dawwama da irin kalamai haka masha Allah ga shehu na da kansa ya sha kulukman Allah kiyaye ka bawon Allah Oh, Shehu Modibo. <laughs> Na'am. Wa alaikum salam. Don Allah ku rubuta min Saidi Suleimanu Isa ya kake. Don Allah rubuta min yes kuna jin Sheikh Lukman a kasa Italy ko ba ku ji. Eh bismillah na san dai ana jin ka don na dogara akan speaker da nike magana akan insha Allah. Ya hankuri ya hankuri shehu Modibo ba shehu bane o. <laughs> in ji dai in ji ka ko. A <laughs> ah, ina ina ina. A ah, in ji ka. Wato saboda saboda ma ka ce ya. Masha Allah wo ana jin ka. In ba shi ba ni na zo saurare ka ne kawai. amma kai ka ce in kira na zo saurari ka ne kawai in doki wani abu amma ni ba shehu a a ah, ah, kana dai boye kanka ni ruhu la'adab bismillah ana jin ya sha lukman wa ana jin ka very well masha Allah sannan zance na biyu na kira ne in baka hankuri game da wanda ya zo yi zagin nan <laughs> na'am eh dalilin kira na kenan na farko wato na kira ne game da wato saboda ka ce in kira amma ni na zo saurari zancen da kake yi ne na farko kenan na biyu kuma na kira ne saboda wannan da ya zo ya zana duk da ayoyin da ka kawo nan duk da adisan da ka kawo kaga zagi ya zo yake zagin ka to yanzu wato magana Allah da annabin da ka zo ka yi nan shine yasa ya fushe yake zagin ka komai ka zo ka ja wallahi ji ana jin ka yanzu ka zo ka ja aya ka kawo hadisai wannan shine yasa yazo yake zagin ka ko ina manan zagi da yake yi to kaga irin waɗanga mutane daidai kunsu, wato irin wanda ya zai zana wannan zaki in muka zo muna magana muna cewa ba su yadda da Kur'ani ba shi ana musu domin in mutum ya yarda da Kur'ani ya yarda da ayoyi ya yarda da hadisin manzon Allah she aka zo aka karanta ayoyi aka zo aka karanta hadisai she zo yana zaki to yanzu wa yake zaki Allahu akbar ayoyin nan da aka ja ne bai mishi dadi ba ko kuma a hadisan nan da aka kawo ne bai mishi dadi ba yake zagi na me a'a she ka kawo ayoyi ka ce ai magana da wani ka yin ga ga ujjoji kaza da kaza da kaza zan kawo maka wani misali shehu modibo in za ka lura duk inda ake zaman lafiya in ka je ka iske wani na fada da su to in za ka bincika za ka gan su ne suka fara fadan misali yanzu misali yanzu kowa ya san cikin gane yanzu ana zaman lafiya misali ko Na'am Ina so misali malaman kasan Ghana duka, duka ba ban kowa ba, mai inda aka ce wani malami ne. To, Modibo, za ka yi ka tuna ka ce ga wani malamin tarika, wanda ya kamo sunan wani malami na izala ko malamin shiya a kan mimbari ina zagi? Akwai? Wallahi, ban taba gani ba. Ehe, to, amma, ai kowa ya sa abin da ke faruwa. yanzu haka ko abin da suka faru duk in ka gan wani na fada da su duka za ka samu su suka tono shi amma lokacin da mai she zai ke fada da su she mutane na gani mai faru ya addini ba sun zaman lafiya amma duk inda za ka samu wani na fada da su su suka fara fada da mishi misali yanzu a duk kasan afirka baki daya ka ga wani akida da suka tashi suka yi fatawa har ya kai suna kashe mutane mufta wajen afirka kuma babu she suka kaɗe mu je duniya duka baki daya babu she suka kaɗe ka gani ko isa wato lamarinsu na da ban mamaki kwarai da gaske ba yayi addini she ya zama dole na bi ra'ayinka ka gani ko kuma addinin nan da wato yanzu haka misali kamar wanda ya zo ya maganganu sakaran jiya ya maganganun nan da ire-iren su makamancin su dai eh, wato su sun ce mu mushirikai ne to mushiriki kuma kowa ya san mai bautan turu ne mai bautan turu ce ce ga yadda zai yi bautan turu shi shi turun zai aje shi arewa ne ko zai aje shi yamma shi ka zo ka ce a'a wai ba ka yadda kuma ya aje arewa ko yamman ba ka zo kuma za ka gwada mishi yadda zai bautaci turun domin a wurinsu matsayinmu kenan mu masu bautan turu ne mu shirkai yan bidiya haka suke kiran mu to shi muka ce ku bar mu mu ta shirkan mu ta bidiyan mu saboda Allah mu rokon da muke yi kawai kenan rokon da muke rokon su kenan kawai muna rokon ku yan izala ku yi ankuri muna roƙon ku saboda Allah ku bar mu mu yi bautan turu mu yanda muke ya <laughs> ba dai bautan turu ne ke wu a'a ai su a wurin su ai a wurin su wai bautan turu muke to muna roƙon su saboda Allah su bar mu kawai yadda muka fahimci bautan turun mu nan muna roƙon su saboda Allah su bar mu mu yi haka <laughs> wallahi ba turu muke bauta ba sau kuma shan modibo na'am ai bautan turu muke yi ina mm-hmm. zuwa fashe modibo kamar yadda na fari jiya inda iyayensu suka tafi suka mm. gabatan muna fata muna roƙon Allah Allah ya kai mu mu ma wurin <laughs> misali inda ka baban Shehu Abubakar Gumi ya tafi don tarika ne to muna roƙo muna fatan Allah ya kai mu wurin <laughs> baban Kabiru Gombe don tarika ne inda ya tafi muna roƙon Allah ya kai mu wurin baban ya sunan shi Mahmud Jafar dan tarikan tijaniya ne inda ya tafi muna roƙon Allah Allah ya kai mu wurin baban umman malam Bashiru Yando yar tarika ce muna roƙon Allah Allah ya kai mu inda ta tafi baban Ustaz Tofik dan tarika ne muna roƙon Allah Allah ya kai mu inda ya tafi wow to ya ba fada yanzu misali shehu modibo ba akwai kokubon sanga ba mm-hmm. ba turo yake bauta ba mm-hmm. ka taba gani sun ce wai za su je su nuna mishi yadda zai bautan turun shi ah, to haka suka gaya wai ba wai mushirkan ga suka bar karanta salatul fati corona zai wuce haka suka fadi ba <laughs> eh, wai mu kenan wai mu mushirkan ga saboda aka nike fadi kamar cewa ba to muna roƙon su su yi ankuri sun ce anyan jirgi daban anyan mota daban su bar mu mu ta tafiya anyan jirgin mu har ila ma sha Allah matukan ba mu zo mun yake su ba ba mu zo mun zage su ba ba mu zo mun yi fada da su ba kamar yadda shehu lokacin da shehu ya zo yake fatawa yake dawa na musulunci yake ya bai zo da bindiga ya ce ka karbi tarika ba bai zo da naushi ya ce ka karbi tarika ba bai zo da kokuwa ya ce ka karbi tarika ba bai zo da mashi kibiya ya ce ka karbi tarika ko ba haka ba haka ni ya kuma ce ba dole ba ne ko oho na fila ni kawai ba dole ba ne abinda mu muke roƙon su kawai kenan a zauna lafiya to wannan kuma ya gagara ya gagara <laughs> Allah saboda Allah fa duba misali jiya ina baka labari duk kasan Afirka duka baki daya fa ka duba tun daga kasan Libya irin su Umar Muktar ka zo West Africa irin idiman da shehu marufut ya yi abinda ya kama mali senegal har niger kai har tafiyan kasa ya ya shigo najeriya mm, shehu mm. marufuti mm, wannan mutane fa shehu modibo zan baka wani abu ka dangame da su misali yanzu wallahi wallahi in ba don ikon allah allah ya yi amfani da ire-iren su shehu marufuti ba waɗanda suke dawa yau suke cewa su wani kafiran nan wallahi da yanzu haka suna can suna sallake wuta suna rawan turu. Hmm, hmm. Albarkacin waɗanga mutane da suka saya misali zan gwada maka wani wani kabila a Afirka ina da matukan wuya ka gan mutum cikinsu su ba musulmi ba ka san kabilan da ake kira bambara gana muna kiransu wangara wangarawa oh okay ina da matukan wuya ka samu ba wangare ba musulmi ba kana ji ko shehu modibo to waɗannan ina daga cikin taka rawan gani da irin su shehu marufuti suka yi shehu marufuti kuma ka san mamaki don tarikan tijaniya ne fa misali yanzu a Najeriya kowa zai zo yana dawon musulunci a ce za a zana tarihin musulunci a Najeriya to zai yi wuya sunan shehu usman dan fodiyo bai zo cikin littafin ba to yanzu irin wadanga mutane da irin idima da irin aiki da suka yi ma musulunci misali fa yanzu inda waɗannan sufaye ba su kai musulunci a cikin najeriya ba waɗanga mutane sun ya sun je da musulunci wurin kasan ibo ba su ya ba mhm, yau sai gan kabiru gombe ya ce kasan ibo yana wazi Mm-hmm. To, inda su Shehu Usman dan Fodiyo suka taso tun daga Sokoto har zuwa Ilori. Mm. Inda ba su kai ba, ba su wuce ba, musulunci bai wuce wurin ba har yau. Mm-hmm. To yanzu wani irin suna su ne kawai su fidda musulmin da ke ciki su sake dawo da shi in bai yi rayu da su ba zama mushiriki dan bidiya. a'a me yasa ba su shiga daji su kira maguzawa su shiga addinin musulunci kwanakin baya wani bidiyo na gani wani yariya ta kai wurin shekara ashirin da wani abu daji take ba addini ba kuma yari ana mata tambayoyi wai su ba wanda ya zo ma musu wazi yariya eh, fulani suna daji to yanzu kana cikin gari kullum kafirta musulmi Ta gani ko shi yasa ba wai ma na kira saboda zan yi zancen aya da abin nan bane domin ni ba malami bane shehu modibo na kira ma ne saboda wannan wanda ya zo yake zagin ka maybe an yi magana ka kadan muka bashi ankuri kila ya ji muna roƙon shi saboda Allah ya bar mu mu yi bautan mu yanda muka fahimci addini <laughs> shi ma ya je kama yanda ya fahimci addini ya yi ya bar mu kawai kiblan da muka kama mu tafi haka nan mu je can gaban Allah domin abinda ake bukata ne in an kai kiyama a ti bur'ana kun kuntu sadikin mm-hmm. matukan kana ka san kana da hujja da zaka kare kanka daga kiyama to shi ke na yi addini yadda ka fahimci saboda ba muna karkashin daulan wato shari'a ba ne, misali yanzu duk duniya ma da kake ganin nan ba shan wodibo wato mm. inda ake practice wato shari'ar musulunci dari bisa dari babu ba yanzu duniya ba mm, dari mm. bisa dari babu a babu dari bisa dari babu ai in akwai ai kai da kan shehu modibo ka gan abin da ke faruwa kasan saudiya wani irin mutane ne ba su gayyata su zo su yi wasan eh, wake-wake da wasan eh, abin nan shiririta da caca da menene eh, to babu wani gari yanzu haka a duniya inda ake practice shari'a dari bisa dari babu sa muna roƙonsu su abinda mu ke da shi fadi kada kenan in ba shi ba ka kawo ayoyi ka kawo hadisai inna fi alkis samawati wa ikhtilafil layli wan nahar li ayatil ulil albab akwai ayoyi daga cikin wato masu hankali ke fahimta a cikin shigan dare wato shigan ini da safiya akwai ayoyi ga masu hankali Shehu Modibo, wani lokaci mutane suna limit ayoyin Allah ga wato ayoyin da ke cikin Kur'ani kadi ne fa. <laughs> Amma ayoyin Allah ya wuce wannan fa. Haka ne. Shehu Modibo duk abin da idon ka ya gani, da wanda ba ka gani ba, da wanda ya faru, da wanda bai faru ba ba duka aya ne fa. Akwai lokacin da za ka zo kana magana ka ce ka za ka kamar yadda nake maganan gai wani shi zai ce a ba kawo aya ba. to wannan zuku ne mai shi Allahu akbar ayoyi Allah duk abin da ka gani kai modibin wani bai faru aya ne in komi bai faru ba kuma aya ne Allah akbar Qur'ani Qur'ani ya zama wani abu ne kamar misali shehu modibo Qur'ani a inda kake ganin da dukkanin ayoyin Allah na ciki amma ya zama kamar yadda za ka yi gini kaga za ka maka site plan ko kaga site plan na kaga kankani ne ko amma aka yi ginin aka kare ai kaga ya fi site planning girma haka ne to aka aka dunkule ayoyin aka sa cikin Qur'ani hmm, hmm. Shin Modibo, sa na gode kwarai, eh wallahi muna roƙon su su yi hankuri. Hmm. Masha Allah, masha Allah. Na gode kwarai Sheikh Lukman, Allah kare lada. Allah ya Da duba. na duba ban san dai sin da kake off ba ya kamata mu hasasa program sosai mu ah, duba topic da za mu na kira ka ne mun ka sauka na kira ka she mu tattauna ba karatun balle mu hasasa zo Allah shi ko wani a wala <laughs> shi Sheikh Lukman salamu alaikum mun gode Masha Allah alhamdulillah alhamdulillah bayan Allah kun yi Sheikh Lukman a kasa Italy mun gode ga na tashi nan ga 1 hour 30 minutes yanzu muna 1 hour 20 minutes na ba ku anya ku kira ga number mai son kira duka ya kira uh, mai son kira duka ya kira duba ko whatsapp group call ko eh a gane ko insha Allah rabi alhamdulillahi eh, mun gode ma Allah da ya sunan shi uh, wannan zaman da muka yi ga ba dai mai son kira duka ya ya kira insha Allah uh, mai son kira duka ya ya kira insha Allah ga numban nan you know, karin sauka Allah ana kira na wani Eh, group conversation ban da lokaci yanzu ga number ko mai kake da shi da zaka hada tun yanzu kira tun yanzu karshe na sauka ka ta abin da mu da mun zo mun fidda baki akan zatuttuka da aka yi a kanmu tunda mu ma muna da aya da hadisi sai mu zo mu ma mu fidda baki a daidai gwargwado. bawan Allah ga ya kira barin kolin shi ba masalla Allah malam Suleiman Inusa mm, ya hankuri ka kira she wani na kan layi ya hankuri ka da inda kake kira don jama'a ya hankuri hello hello malam Suleiman hello Salamu alaikum. Eh, na ce don jama'a sunanka dan da kake kira da kuma abin da kake da shi za ku wada. Ni dai na san kai ne wa. <laughs> ka gane ai don jama'a. Gaskiya ne, gaskiya ne. Shehu ni ne Suleimana da Ghana kumashi. Masha Allah. To dan waye kuna ji Malam Suleimana sa Ghana kumashi. shi. Shi malamin da ya sauka yanzu wallahi ya kawo karatu shi ma darasi ne. Allahu akbar. kamar da kaje ya faru aya ne ko min da ka faru cikin Kur'ana aka samu Kur'ana ya koya muna komar Allahu akbar dukkan abubuwan da ake rayuwa dukkan su cikin Kur'ani ne Allahu shi malan su izalan dan da kake gani shehu su ba gaskiya bane ya kamata a fahimce su ka gan izalan na kowa yana da manufa yana tuma wani abu ne da yake neman shelf interest shi ya sa ke kowa yake so wannan abin ya shigo ya shana yana so ya zama mutumin da ya shana ya fito duniya gan shi dole ya zage wanda suka fi shi to shi ke kawo wasu abubuwan da yaran izali ke fito wasu na zagin manyan shahannai in ba don rika ba da harufi duniya mm-hmm. manyan shannan shuke addu'a Allah kawo zaman lafiya ana gani yayi ga maulan mu Sheikh Jihar Bauchi bai taba ba taba nuna mai speaker yi magana ba tare da yayi addu'a ba zai addu'a ma Najeriya ya yi addu'a ma Afirka duka ba taba ba ka duba videos da wa'azin shi da darasi da abubuwan da yake cikin duk inda ya zama cikin jama'a duka wanda zai Najeriya ne da Afirka duka to yanzu ya mini dan izalan da zai buɗe karatu ya yi addu'a ma Najeriya ya yi ma addu'a Afirka duka gaya mini ko guda shirya buga sunan wani shehu ya ce ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kan kuma abinda shehu ke kai ke baka nufi wurin ba ba hanyar ka ba ne kamar babban malamin da sauke ci hanyar jirgi daban hanyar mota daban tunda mu duci hanyar jirgin mu su bi hanyar mota su ma bi hanyar jirgin mu kar a shiga sukulan kar ya ta karatu yana kawo jahilci cikin musulunci wani ya yi karatu ka fito ka ce karya na to wanda ya ji yanzu shi zai aji ke ma ba kai karatu na gasken ba yanzu ya fadi to haka dai izala dai muna roƙar su ne saboda allah da annabi za su yi gaskiya su yi gaskiya ba su yi gaskiya su bar mu mu futa mu doki dari kan dari kan ya ke mu inda zai ke mu muna neman mu ga annabi ne sau shi muke dari ka su kuma su da annabi ba kuma siffan kawar wasu ka doki kan ka kawar gashi tare da annabi amma bai rage shi ba to haka ne ka kawo bayanin annabi sosai sai su fito shi ke kafiri ne ba abin da sa su kafirtan ka saboda muna yabon annabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika kaduwa duk wanda zai fito ya doko littafin shi ibrahim ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan da duka ya dan izala ya fito ya mai darti saboda ya yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to halin shi ce su gyara dai mu yi addini Allah kiyaye mu duniya Allah ba mu albarkar da yake cikin Qur'ani Allah ba mu albarkar don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nukuki karatu musamman karatun da kuke na gaske hanyar gaske wanda Allah zai yafi muna kurkur mutum muna duniya kan mun kiyama ko kuma Allah samu albarka Allah ja zamanin Allah buri muku ilimi dukkanin malaman ka dukkanin almanjan shi Ibrahim dukka Allah rufa musu asiri Allah ja zamanin su Allah buri musu ilimi ni addu'a nake sai na saurari ka na samu lokaci Allah taimaka shehu irin ku duka Allah taimaka mu su Sheikh Junairu su Sheikh Abdul Fati ko wani ne Sheikh Munir Kuza ko wani ne manyan da banyan kira sunan su don ba samu ba ne su waran gani samu muke buga sunan su na gere su ka gishe min su kowa na gaisuwa Allah tabbatar muna alheri Allah kiyaye mu su izala su bar mu yi dari kan su izalan su su bi shi hukumin su su bi shi abu eh, ibn taymiyyah su dole tafi ibn taymiyyah su ta mu mu kuma mun duki littafin Qur'ani na manzon Allah sai muka duki sunnan gaske ba sunnan karya ba sunnan gaske muka duki ma kuma su ma sun duki sunnan sunnan naira kaga da izala na karatu saboda kudi ne ya gyara murya do a ce ya iya saboda kudi dukkanin karatu yaran izala saboda kudi suke ka duba irin su ka duba da laifin su ba su ba yi su suna yi don Allah ba ba suna yi don manzon Allah ba a'a kurum din suna yi don self interest ake sun iya su yaba wan su yi kaza su yi kaza su ba su taba addu'an kirkin ma duniya mutan musulmai duniya ba balle kan shi ba su taba yi ba malumin ke manyan addu'a a yi zaman lafiya a yi zaman lafiya a yi zaman lafiya to Allah tabbatar zaman lafiya cikin dari kanmu tun da su ba su zaman lafiya Allah tabbatar mu zaman lafiya mu dari mu Allah ba mu sa'ada rabu Allah ya muku burin ilimi Allah burin ku ilimi amin a bayan Allah da dama suna rubuta amin amin su Sheikh Lukman da su Sheikh Diago Amando kowa wo amin amin addu'ar da kai Allah karba Allah karba Allah karba Allah ba musu amin amin ba damuwa to danganci da zaman da mun tabbatar da hujjoji ko ko dai mun dai magana saga gani sai sosai maganan ka kan hakiki kan hanya ne kamar teku ne bai da karewa Allahu ni magana ka ba wai ba wanda zai fito da wani uje kare a ba shi shi da shi zai kare wallahi karatun da kai clear inda ka san teku Allah ya asasa teku sai bayan shi Allah da duniya kuma teku ya tafi haka karatun kai ki clear ne to akwai Sheikh Junaidu ya yi bayani ai ba maganan shi Ibrahim da Zbi a wanda wurin shari'a. Ba littafin shi Ibrahim da za a duku biya wanda wurin shari'a ba a bashi. shi ne ke baka gane manufan maganan shehu ba ne shi ka nemi a fasara maka menene maganan shehu menene yake kewa daban da ka zo ka ce a a karya ne a a ba a karya ta haka nan nemi masana shi koya maka ga abin da shehu ke nufi don ba littafin ka bane akwai masu littafin ka daga littafin shi ibrahim ka nemi almangiran shi ibrahim su fasara maka shi aka yi masha Allah masha Allah mun gode kwarai malam Suleiman Allah sa ka Allah ya Allah taimaka Allah taimaka Allah taimaka amin assalamu alaikum wa alaikum salam Masha Allah, alhamdulillah bayan Allah na ce na tashi 130, gashi 129.36 kenan. Na bude kofa a kira wasu sun kira wanda suka kira mun gode ga danwa Dom Don Bosco mun gode, Diago Amando mun gode, Sheikh Lukman mun gode, Hakim uh, Hakim hakim hakim kundima abubakar mun gode mahamani dan inna suleiman mun gode eh, bayan allah suleiman isa mun gode insha allah eh, bayan allah da dawa ga baban humaira mun gode ga mzayyan Zayyan mun gode ga baba kusheshi mun gode ga na annabi nura mun gode ah, murtada el abubakar mun gode Eh, madaji muduwa mun gode bawan Allah ga danwa Hamisu Umar mun gode mun da dulon fo mun gode kun ga da muka ga sunan ku wanda ba mu ga sunan ku ba mai yiwa ne alamari ne na abin nan amma kowa da ake nan mun gode muku da wannan lokaci inda muka kuskure Allah gafarce mu inda muka dace Allah sa mu ne shi a cikin mizani al akhul muslim bawan Allah an ce ka zo ka yi magana akwai topics da yawa da yake confront Islamic world amma kace zaka bar wannan ka zo ka taba wani kasance cewa shi kuma yana da hujja aya da hadisi za shi kuma zai fito ya fidda baki haka muka yi za ku gani mun zo da aya da hadisai muka wanke kanmu a kan kage da a kamuna. mun buga bidiyonsa muka kuma ba da hujjoji raddi a aya da hadisi duniya da mala'ikun Allah don suka ji mu sun tabbatar da haka ba dole ni kuma mu burge wani ba mu yi ni tsakanin mu Allah mu murida mu fanci cewa a'a ga manufan ba wai don wani ya yadda ya amince da mu ba yanzu muridai da suka ji ni dai na san sun yi nishadi sun yi alhamdulillah kasancewa abin da suka jin nan ashe kuma ga manansa nufin duka kenan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabihi ya lazina, amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama salaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim في العالمين إنك أميد المجيد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك أميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إبراهيم ما ناموني فاتم ما namu ne na na fatima alzara na annabi ne eh, saidina ibrahim kuma na annabi ne duka yayan annabi ne kowane salatin namu ne muna son duka masha Allah